garba ado ga wani ga can da shi na su final wallahi yaron nan da kuka ga aibo hassan jiya ya dauka bayan ya kasai shigowa aibo kokowa shi ya fara kada aibo hassan shi yaron nan wanda kuka ga ya tungume dan kusa abu mai yin gaba shi ga yin gaba wallahi aibo hassan gashi nan ta kwami gaban ka da ƙarfi mai laya kiyaye mai zamani dogo abokin tahiya wallahi mutane inda an rasa mata dogage daɗa in an rasa mata masu tsayo haka na a ma 'yan gajeru man dogon iri shi an iri wabillahi lalazi aiki aiki Allah akabar dogo kana ganin wasu 'yan kurakurai ga sunan dabra karan ku na farko na minti hau hau garba a hankali da hankali aibuwa san garba a doga waro ga nan ya fara aza hannuwa aiki ga shi lalace hankali shina na biya gashe iske ka hankali aibuwa hasan ya kai tashi hankali wabillahi alladhi gashi nan yana aza hannu bisa wuyan garba ado gawaro ado gawaro na san da yana nan yana jin abin da yake ji abin da ce a ba tsaka fage yau akwai kokowa wallahi yau akwai kokowa tau hankali garba gashi nan gashi ta so maka gara ka dan guso ka dan guso gashi zo maka wallahi da su zo maka da ka zo ya haɗa sauki hankali hoda da garba ado gawaro aibu hankali tun da dai kaga kayayye na bai da yunwa fa hankali hankali hankali da dogo ina lillahi aibu hasa ya kai dan kuka lillahi lillahi tau hankali hankali karka ba suka wallahi in ka ba aiki za ta la ilaha شيء يبغون هذا يا تركو شيء وبالله الذي